وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون يا كي wannan manzo baka kasance gabanin saukar da alkur'ani kana karanta wani littafi ba kuma baka kasance kana rubutu da hannunka ba domin baka iya rubutu da rubutu ba da ka iya to da jahilai sun yi shakku cikin ingancin annabtakarka kuma da sun ce daga littattafan da suka gabata kake kwafowa